Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban 'yan sandan birnin charlotte na jihar north carolina ta kudu maso gabashin amurka ya faɗi jiya jama'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon da 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba amurke ba fata lokaci ne kawai ake jira kuma ƙa'ida ce kawai ake bi a cewar shugaban 'yan sandan kier birni a wani taron manema labarai ya ƙara da cewa ina so in daɗa wato in yi taka tsantsan in kuma kula wajen gabatar da duk bayanan a halin da ake ciki kuma iyalan marigayi kate lamon scott ɗin sun saki hoton bidiyon da matar marigayi scott rakiya ta ɗauka a da ƙaramar wayar salula a daidai faruwar al'amarin da ya kai ga mutuwarsa ranar talata hoton bidiyon salular bai nuna ko scott na ɗauke da bindiga lokacin da 'yan sanda ke dosar shi ba to amma ana iya jin matarsa na roƙon 'yan sanda da kar su harbe shi kuma ta yi ta roƙon mijin nata da ya fito daga cikin motar an yi ta jinta tana ta jaddada cewa bai ɗauke da bindiga a yayin da su kuma 'yan sandan ke umurtar scott da ya aje bindigar kwatsam sai aka ji karar harbe-harben bindiga kuma scott ya zube a kife bisa kan titi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu bisa kan tituna a chalet a rana ta hudu a jere zuwa jiya jama'a don ci gaba da zanga-zangar bayyana fushinsu gaba da harbin shugaban amurka barack obama ya dakile wani kudurin doka na barin iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 ritsa da su su kai karar ƙasar saudiya saboda alakar da ake zargin akwai tsakaninta da waɗanda suka kai harin na ranar na shekaru 15 da suka gabata to sai dai dakilewar da obama ya yi jiya juma'a za ta ɗan jinkirta ƙudurin ne kawai majalisar tarayya kuma na iya ɗaukar matakin kore matakin shugaban kuma masu lura da al'amura na ganin wannan watsi da matsayin na obama abu ne mai yiwuwar a yi kuma muddin aka yi watsi da matsayin na obama hakan zai zama karan farko da aka taɓa yin watsi da hawa kujerar naƙin da ya yi tsawon cikin tsawon wa'adi biyu na gwamnatinsa a wata wasiƙa da ya rubuta ma majalisar dattawa shugaba obama ya ce wannan ƙudurin dokar mai suna dokar hukunta masu tallafawa ayyukan ta'addanci ba zai kare amurkawa daga hare-haren ta'addanci ba ko kuma ya inganta irin matakan da muke ɗaukawa kan hare-haren ba ya ƙara da cewa wannan matakin na iya lahani ga muradun amurka a faɗin duniya manufar kudirin dokar ita ce barin iyalan su kai ƙarar saudiya saboda alakar da ake zargin tana da ita da harin ta'addancin na shekara ta ɗaya a birnin new york da pennsylvania da washington dc ta wajen bada kotunan amurka umarnin soke duk wata kariya da wata ƙasa ke da ita dangane da shari'ar da ta shafi ta'addanci a amurka fadarar shugaban amurka ta white house ta yi gargadin cewa kudurin dokar zai shafi daɗaɗɗiyar al'adar nan ta ba da kariya ga duk wata ƙasa mai ɗiyauci kuma hakan zai jefa jami'an diflomasiyyar amurka da sojojinta wani zubin ma har da kamfanonin amurkar cikin shari'o'i na ƙarya a faɗin duniya To fa'a a ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mazauna birnin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a Siriya sun ba da rahoton ƙaruwar harbe-harben jiragen sama. Hare-haren da 'yan rajin saka ido a yankin suka ce sun hallaka mutane aƙalla talatin. gwamnatin syria ta yi shelar sake komawa fagen daga a birnin na aleppo bayan da amurka da rasha suka kasa ceto yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta kwantar da kura na kusan tsawon mako guda shaidu sun ce zafafa hare-haren bom da aka yi kan birnin na aleppo da rahotanni ke nuna cewa jiragen yaƙi masu saukar ungulu na siriya da jiragen yaƙin rasha ne suke yi tun ranar laraba aka fara kuma an ci gaba da yi tun sannan ana ta auna gidajen iyalai da kuma gidajen wata kungiyar sa kai mai suna farar hula aleppo wanda shine birni na biyu a girma a ƙasar, ya karkasu zuwa ɓangarorin sojojin gwamnati da na dakarun 'yan tawaye da kuma na masu tsauran ra'ayin addini da na mayakan kurdawa tun daga shekara ta 2012 wani mamban kungiyar farar hula ta rajin kare siriya ya gaya wa kafar labarai ta associated press cewa hare-haren da aka kai wannan satin su ne mafiya zafi a wannan yakin tsohuwar shugabar ma'aikatan 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar damakar hillary clinton ta samu kariya daga tuhuma saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta FBI a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin imel na kanta da Hillary Clinton ta yi a maimakon na gwamnati yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka. Jason Chavez, ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bincike da gyare-gyare ya faɗi jiya jama'a cewa an ba da kariya ga Cyril Mills daga tuhuma. bayan da ta baiwa hukumar bincike sukunin buɗe kwamfutar hillary clinton bisa ga sharaɗin cewa ba za a yi amfani da sakamakon binciken a tuhume ta ba an ba da kariyar ma ga wasu ma'aikatan na hillary clinton saɓanin matsayin ɗan majalisa chavez wanda ya ce ya yi mamakin yadda hukumar fbi za ta bayar da kariya ga matar da ke da alaƙa sosai da abin da ake bincike irin madam mills haba shi ma ya sa suka kasa maka waninsu a kotu sun yi ta miƙa musu rigar kariya tamkar alawar kandi a cewar sa hukumar binciken ta fbi ta rufe wannan batu wanda ya ɗau tsawon shekara guda tun a watan yuli bayan da shugaban hukumar james comey ya ce masu bincike ba su samu hujja ta wato ta tuhumar wani da wato da babban laifi ba kuma hujjar cewa an yi kutse ga akwatin imel din clinton din ba ta tabbata ba hukumar ta fbi ta bayyana batun kariyar ne jiya jama'a ga shafes da wani mamban kwamitin majalisar jim jordan kwamitin yakin neman zaben hillary clinton ya ce da gangan aka kwarmata batun kariyar kwanaki uku kawai da za a yi muhawarar takarar shugabancin kasar amurka tsakanin hillary clinton da ɗan takarar republican donald trump 'yan sanda a birnin washington dc sun bada tabbacin rashin wata barazana da yammacin jiya jama'a bayan da suka yi bincike kan rahotannin da ke nuna cewa akwai wata mota wadda mai yiwuwa tana shaƙe da bama-bamai wadda aka ce wato wadda aka aje ta kusa da ginin majalisar dokokin amurka na capitol hill 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun killace hanyoyin da ke kaiwa ga motar mai tazarar kimanin gini ɗaya daga hedkwatar muryar amurka da ke nan birnin washington dc an yi amfani da mutum-mutumin na'urar lalubo bam an ga 'yan sanda na ɗauke da wani babban duro daga cikin motar ba su sami wani abin fargaba ba bisa ga bayanansu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. mali ka koma yau kasar mali muna birnin ba mako ko da yake muna ina sunan yankin su ne wasulu ko ake ce mishi mm. yankin da suka fito mm. an ce mutane wannan yankin kusan wato kamar duka mawaka ne dama sun yi suna sosai a kasar mali mm. haka ne to mun karka da kunnuwa Yawwa to Malam Iro kamar da muka saba ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Maina Mai Goro da Ibrahim Mai Sudur da Mamman Yakuba da matar shi a Nijelek Magarya da Metro Moise Alhaji Musa Husaini da ma'aihiyar shi ya Hure dukansu a Magarya da fatan suna nan lahiya. Hmm. A gaba kuma ga wata gaisuwa zuwa ga Saminu Rabuwa da Rediyo Sai Dole da Burai Malam Iro na haɗu sunan da Burai Darazo. Eh, Yawwa hmm. da Bala Huru mai lambu da burai dukansu a jihar Bauchi da watan suna nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi na Rabi da Habbi ciyaman ɗin masu sahorar dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa Wari. Haka kuma muna taya su murnar samun karuwar ɗa namiji da aka raɗa ma suna Zakariya. Allah ya raya shi ya ɗaya bashi amin sun amin. amin. sai wata gaisuwa zuwa ga abdulrahman dan baba da amaryar shi fatima waɗanda su ma suka samu karuwar ɗa namiji ranar sallah allah ya raya alhaji ya ɗaya ba bashi amin sun amin sai kuma wata gaisuwa zuwa ga habiba mai shanu da andrawus riga waɗanda ke unguwar magajin makera a huntuwa da watan duk suna nan lahiya To alima a gaba sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdullahi Bono wato zannan Bauchi muna taya shi da iyalansa murnar daurin auren 'ya'yansu zahara da abdullahi bono da maryam sheikh ibrahim bello wanda da a yi a ranar asabar mai zuwa kenan ɗaya ga wata da misalin sha ɗaya na safiya babban masallacin kofar fada da ke garin azare da fatan allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗan gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu irin su wato alhaji aliyu mai adashe unguwar a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban gwate tare da iyalansa a garin magamar gumau da ke jihar bauchi ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu sani muhammad cindo unguwar karfin madaki a bauchi yakubu sai barista isyaku barau a jihar neja tare da barista dalami alhaji wushishi sai ismail bima mai gombawa shugaban majalisar abar yahuci na facebook sai gaisuwar sanin shaga katsina tare da mai sauraron mu balarabe hafiz gusau a jihar zamfara sai madasir sani birnin kebbi tare da wazirin gumi sai usman adamu alero tare da alhaji comrade da fatan kunanan lafiya don mun gaisuwa zuwa ga abu firdausi da muhammad dan dattijo sai bilaminu dan malam tare da aliyu m umar na kwalli sai abubakar kalajanga jalingo tare da madasir binanci sai gaisuwar malam-malam mai zanen hula a gwalolo tare da shehu ga gajo sai mai sauraron mu comrade aliyu sambo toro sai nasiru aliyu mai magani tare da hajiya binta kaura sai gaisuwar adamu tahiru dukkan ku da fatan kuna na lafiya. I wanna wannan waka ban san inda ta kai ka ba amma na ga kai nisa sai na ce bari yi shuru sai ka dawo <laughs> wato ke san halima idan mutum ya tuna wato a cikin tsawon lokaci da muka yi mana wannan shiri na a bari ya huce mm. wato masu sauraro masu ɗan karen yawa wato wani lokaci na kan tuna wasunsu waɗanda allah ya ɗauki ransu wallahi kuwa yawa wasu amadu altine amadu altine karai amin su amin su alhaji sila yaro mai mai injin nika yan kwalli kai gaskiya mm. da yawa alhaji muhammadu wawa abin nan bakin kasuwar eh, wawa wallahi ni ai ban san ya rasu ba sai kawai na gaishe shi a rediyo wallahi haka ne kuma bai taba mako ɗaya bai kira ni ba mm. na ji shuru na ce bari in gaishe shi mm. habba na gaishe shi a rediyo ina mm. muna hitowa daga studio aka yi ta kira na aka ce ai ya rasu wallahi haka ne kai wallahi lokaci guda kin san wato da shi da wannan da shi da dukansu dai na gansu zan ce alhaji sallah yaro dai mun zama kamar yan uwa da shi don har nijar mun tafi da shi ni da altina har takwara min yanzu haka akwai yashi halima jimarau mm, wadda aka samu da suna halima jimarau kwarai eh, da eh. gaske kuma ni kin san har cikin gidansa na je a Njamina a mm. Chad har gidan Amadu Altina ya dauke ni ya kai ni na gaisa da iyalansa muka zauna muka ci abinci muka yi ta wasa da dariya Mallam Burayim. Eh. Salamu alaikum. Eh, ma petit sir kanwata <laughs> na mallam burahim mallam burahim eh, haka kuma kin ga shi ah, alhaji muhammad na bakin kasuwar wawa wato duk inda za mu yi taro a lokacin kin ga mun yi taro na kiwon lafiya a bauchi ya je mun yi a gusau ya je mun yi a lafiya ya je duk inda murai amurka za ta yi taro to yana zuwa kasan an ce taɓa kiɗi taɓa karatu mm. tunda mun hiran mutuwa bari mu yi dariya to kara kare da kwalla ka san ka taba jin labarin ango mai hitsarin kwanci a'a to wai wani ne ya arme malam iru mm. ashe dai gogan hitsarin kwance yake subhanallah Ka to da shi <laughs> to ya kwanta bacci sai ya hitsari ya rasa yadda zai ya gaya wa amarya cewa ya yi fitsari mm. Mm. kawai sai ya tada matar mm. ya ce mata idan ke ce kika yi maharkin kura da zaki da damusa sun biyo ki da gudu ya zaki <laughs> sai matar ta ce taɗe jam ai in ni ce sai in yi gudawa <laughs> ai gudawa zan yi sai eh. angon ya ce haba ashe ni jarumi ne ni kin ga kawai hitsari na yi <laughs> wato abin da ya sa shi fitsarin wacce kenan to tunanin da nake shine gobe kuma in ya kara ko me zai ce mata ya biyo shi mm. <laughs> wannan dai to kaji dai da asibiti zai je ga likita a duba shi a sa abin da ke damunsa saboda ana iya ba shi magani amma ka ce kura da damusa eh, sun ko marke garin mm. gudu ne sai saki abin shi <laughs> yawa <laughs> haka ne <laughs> halima hmm. bari ki ji wannan wani labari zaki ba mu ina so ki ji wannan waka ce ta ummu sanga wakar saya ko saurale da ni no nalle se da <laughs> bamanyare sugu baromba nale kawa bazezan anale wɛrɛ wɛrɛ bazezan male. mitadi galadonna ma wɛrɛ wɛrɛ galadonna ma la asanga bazɛnin don i ka kɛ lomasaya shayewa nditanga tayiri kɛ sɔrɔ tayiri bubakari sɔrɔ tayiri sumayila sɔrɔ tayiri salama sɔrɔ ka kala an ma le ka kɛ zipuni a la na le ka san wake kaunarta cikin manya-manyan masu sauraron mu a cikin ma alhaji abu usman yawa alhaji <laughs> muhammadu abu ina ga har jirgin sama ya taba turawa aka ɗauko ɗauko ta daga mali aka kai ta ngaundare eh, dare kai wasa sa akwai akwai waƙoƙinta da yawa nake ji wanda take ambatan alhaji abu usman a ciki mm, sosai sosai haka ne mm. kwarai da gaske dama zan miki maganin cewa gaskiya fa wato cikin wada akwai mutane da dama da na sani masu son waƙar ummu sangare amma dai alhaji muhammadu abu usman daban ne a cikinsu shi ban san ko ina ga tana da hillanci mm, akwai hillanci tana hillanci a eh, cikin wasu wakokinta kasan shi mm. yana yana kishin mm. hilani kuma yana kishin hillanci haka <laughs> yawa to duk inda ya ga kamar ba hillace haka yana kokarin da ya hada kan hilani duk inda suke ya kamata ya fara son bare bare ma <laughs> ai dole a so su mutum da bayan shi ai kaga <laughs> to alhaji abu kana jin mu da yawa to ya kamata dai bare bari bare bare dai su ma dai a rika kishin su ni dai wallahi ni dai ban taba ganin bahillacin da bai so a tsokani kanuri ba kamar kai <laughs> ai bai kamata a musu taron dangi bane me kuka ci ne a Borno wane ne me kuka ci ne wani suna abinci da kace ake yi da da menene da me da me da ha'ila na manta da me ake hada shi in kin faɗa zan faɗa miki <laughs> da me ake hada shi wallahi na manta kace ba biski ba wani abu dai ka ce wanda eh, kuka ci kuka ta santi ko wanda haro ne ya ce santi ko margi special yau margi kai margi margi <laughs> margi margi ka ce ko margi mar margi special oh margi special to to to mm, Yawwa. eh ni ma dai za ni bar nan nan sai zan ciwo margin na. a ah, ya kamata kware ah, abin da halima to zamu mu dasa aya sai makon gobe da Allah kai masu sauraro a madadin halima Jumrau ibrahim alfa ahmed ke cewa mu huta lafiya madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice shugaban 'yan sandan birnin Charlotte na jihar North Carolina ta kudu maso gabashin Amurka ya faɗi jiya Juma'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon da 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da ya ajalin wani ba amurke baƙarar fata. yayin da hukumomi ke ci gaba da zakulo gawarwaki daga teku waɗanda yawancinsu ma sun riɓe sosai adadin waɗanda suka mutu a tun tuntsirewar jirgin ruwa daura da gabar masar na wannan satin na ƙaruwa ya zuwa yanzu an zakulo gawarwaki sama da 145 daga ruwan a cewar kafafen yada labaran gwamnatin masar kuma da dama daga cikin mamatan mata ne da yara akwai akalla jariri guda cikin mamatan a cewar kungiyar rajin kare masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa a gabar bakin tekun da aka baza gawarwakin da wato kafin a kai su mutuwari yan uwan mamatan cikin kaduwa na ta neman gawarwakin su je jama'a ranar laraba an ceto mutane sama da 160 'yan sa'o'i da tuntsirewar jirgin wanda tsohon jirgin su ne wanda ya kife kusa da rosetta ko kuma rashid wanda wani birni ne mai tashar jirgin ruwa inda kogin nilo da na wato da tekun mediterranean ko bahar albert ya suke gamuwa to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa kuta lafiya